Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja a kan mitoci 1621 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'aniya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hauwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa da alamu kungiyar 'yan awaren Biafra ba ta haƙura da dokar hana mutane fita a ranakun Litinin ba. A wasu garuruwan Bauchi da Gombe, dorinar ruwa na barna a gonakin shinkafa. A jamhuriyar Nijar kuma, ana duba batun tallafin noman rani da wasu basu mutunta ka'idar da aka cimma ba. A yau Litinin muna da shirin zauren matasa na VOA. Za kuma mu kammala da sharhin jaridu amma da farko a saurari labarin duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. 'Yan bindiga da suka sace ɗalibai sama da ɗari daga wata makarantar sakandare a arewa maso yammacin Najeriya. sun saki ƙarin mutum sha biyar da suka yi garkuwa da su bayan san karɓi kuɗin fansa a cewar wani wakilin iyalan ɗaliban a jiya lahadi 'yan bindiga da yawa ne suka afka makarantar sakandaren bethel baptist ranar biyar ga watan yuli a wajen birnin kaduna inda suka sace ɗalibai 121 da ke barci a ɗakunansu. su Satar ɗaliban na Bethel na daga cikin sace-sacen da 'yan bindiga da suka daɗe suna addabar yankin arewa maso yammaci da tsakiyar Najeriya inda suke satar kayayyaki, shanu da kuma jama'a don neman kuɗin fansa. Kimanin ɗalibai dubu ɗaya aka sace tun daga watan Disamban bara bayan da 'yan bindigar suka fara kai hari kan makarantu da kwalejoji. An sako galiban ɗaliban bayan shawarwari, amma har yanzu ana tsare da wasu da yawa a sansanonin 'yan bindigar da ke cikin daji. Yawan mutanen da ake kwashewa daga Kabul zai canza daga rana zuwa rana. Komai ya danganta ga yanayin wasu abubuwa da tsaro a ranar a cewar shugaba Joe Biden a wani jawabi da ya yi ta talabijin a jiya Lahadi. A jiya Lahadan fadar White House ta ce Amurka ta kwashe mutane 7,400 daga Kabul cikin sa'o'i 24 da suka wuce. Kuma Biden ya ce kimanin mutane 11,000 aka kwashe cikin sa'o'i 36 a karshen makon da ya gabata. Dabban mutane dai na can Najera a kwashe su daga Kabul yanzu haka. Wani jami'in fadar White House ya ce gaba ɗaya yanzu Amurka ta kwashe mutane 25,100 a cikin mako guda. Biden ya ce duk wani ba Amurki da ke son zuwa gida zai je gida. Haka kuma Amurka na ƙoƙarin kwashe 'yan Afghanistan abokan hulɗarta da ma wasu 'yan ƙasar da ke tattare da haɗari. Biden ya ƙara da cewa babu jirgin da ya zo Amurka kai tsaye daga Kabul. Maimakon haka a cewarsa duk jiragen na fara sauka sansanonin soja a wasu kasashe inda za a yi wa waɗanda ba amurkawa ba binciken kwakwaf da kuma na tsaro akalla mutane 22 suka mutu kuma ba ji ba gani masu aikin ceto suka yi ta neman wasu da yawa da suka ɓace a jiya lahadi a cikin gidaje da suka ruguje da kuma tarkace biyo bayan ruwan sama na tarihi da aka yi wanda ya haddasa ambaliya a yankin tsakiyar jihar tennessee a nan amurka ambaliyar da ta faru ranar Asabar a yankunan karkara ta shanya hanyoyi tare da tumbuke karahunan hanyoyin sadarwar waya. abin da ya sa iyalai kasancewa cikin rashin tabbas akan ko 'yan uwansu sun tsira daga ruwan da ba a taba ganin irinsa ba masu aikin gaggawa sun bi gida-gida suna neman jama'a a cewar christy brown shugabar cibiyar lafiya da kare al'umma ta makarantu a karamar hukumar mulkin humphrey Galiban waɗanda suka ɓace suna zama ne a unguwannin da aka samu ambaliyar sosai, a cewar magajin garin ƙaramar hukumar mulkin Humphrey Chris Davis. An rubuta sunayen mutanen a kan allo a cibiyar ayyukan gaggawa ta garin. Haka kuma an wallafa sunayensu a shafin sada zumuncin Facebook na ofishin ƙaramar hukumar. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Lahadi, jami'an kasar Haiti suka ba da rahoton cewa adadin waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar kasar da aka yi mai karfin maki 7.2 a Lake ya ƙaru zuwa 2,207. A cewar hukumar kare jama'a ta Haiti, sama da gidaje dubu hamsin suka lalace kuma har yanzu ba a san inda mutane 344 suke ba. bayan haka mutane fiye da dubu goma sha biyu suka jikkata sakamakon girgizar da ta faru ranar sha hudu ga watan nan na agusta majalisar ɗinkin duniya ta ce iyasin mutum fiye da miliyan ɗaya bala'in na baya-baya da ya faru a ƙasar da ke yankin tsibirin karibiya ya shafa dubban gidaje kuma sun ruguje abinda ya sa masu gidajen rasa matsugunansu. su rigakafin covid-19 na karfafa garkuwa kashi na uku na kamfanin pfizer ya kawo kariya sosai daga cutar da kuma mummunan rashin lafiya a tsakanin masu shekaru 60 zuwa sama a isra'ila idan aka kwatanta da waɗanda suka karɓi rigakafin guda biyu a cewar bayanan wani bincike da ma'aikatar lafiyar ƙasar ta wallafa a jiya lahadi An gabatar da bayanan binciken a wani zama da wani kwamitin ƙwararru a fannin rigakafi ya yi ranar Alhamis ɗin da ta gabata, wanda aka sanya a shafin yanar gizon ma'aikatar ajiyar Lahadi. Ko da yake ba a fidda cikakken bayanin binciken ba. bayanan binciken sun je daidai da alkalaman da kungiyar kula da lafiya ta makabi a isra'ila ta bada rahoton su daban a makon da ya gabata daya daga cikin kungiyoyin da ke bada rigakafin na karfafa garkuwa don magance nau'in coronavirus na delta to madalla labarin duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni Da alamu kungiyar 'yan awaren Biafra bata cika alkawarin dakatar da dokar hana fita a yankunan kudu maso gabashin Najeriya a ranakun Litinin ba. Kungiyar ta sake dawowa da dokar daga Litinin dinnan. Hakan ya sanya wasu bankuna da kasuwanni kasancewa a rufe. Ga rahoton Lamido Abubakar. Haka kuma bayanan sun nunar cewar an yi hakan ne domin nuna kauna ga jagoran kungiyar ta IPOC da ke tsare ga hukumomin Najeriya a halin yanzu wato Musa Enamdi Kanu. Kungiyar ta IPOC ta ce ba wai tana tilastawa mutane ba ne. Wannan da ke da suna Daniel ya ce. I'm not going to stay at home. Nobody will give me the fitness. Nobody will survive me. Nobody will give me transport. Yana cewa ne a wuri na san ba zan zauna zauna gida ba domin kuwa babu wanda zai bani wata sana'a ko kuma abincin da zan ci babu kuɗin sufuri sabili da haka zaman gida ba zai samu ba sannan kuma wasu kasuwanni da bankuna a rufe suke ta yaya zan ba da goyon baya na zaman gida na dole some of the markets are not open and some of the banks are not open because of the staying at home i'm general jcm gotu i don't believe in that it at home stuff yes i am different wannan yana cewa ne ne sunana janar jc oguta ya ce a gaskiya ban aminta da wannan shiriri ta ba ta tilasta wa mutane zaman gida na dole i ni dan biyafara ne amma wannan kara matsar da talakawa ne musamman mutane da ke cikin matsin yunwa da kuma katutun talauci kuma ka tilasta musu zaman gida na dole wannan san bai dace ba Ita kuwa wannan da da ke da suna Love ta ce. Um, Tana cewa ne san ba aminta da wannan dokar ba ta zaman gida na dole ina ganin kawai hakan zai kara kawo tsanani. Ina zaton Musa Enamdi Kano jagoran kungiyar ta IPOP yana so ne ya kawo 'yanci da zai kawo illa ga rayuwar mutanen yankin na kudu maso gabashin kasar kuma ni yar biya fara ce amma na yi Allah wadde. Shi kuwa wannan da ke da suna Ambrose ya ce. My Yana cewa ne umarnin da kungiyar ta IPOC ta bayar ya cancanta a gaskiya lura da halin da muke ciki kan cewar jagoranmu Musa Inamdi Kanu akalla yau wata biyu kenan da suka gabata yana hannun jami'an tsaro shugaban kungiyar ta IPOC ne Musa Inamdi Kanu akwai zarge-zarge da dama akan kansa musamman na cin amanar kasa inda ake sa ran zai bayyana a gaban kuliya a watan Oktoba mai zuwa. Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal a nigeria. Rahotanni daga yankin kirfi na jihar Bauchi da funakayi a jihar Gombe na nuna rundunar dorinar ruwa na barna a gonakin shinkafa da barazana ga rayukan mutane. Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da rahoton. mazauna garin kupto da kewaya karamar hukumar fona kai da ke jihar gombe na cikin zaman ɗarɗar bisa bayyanar dorinan ruwa masu yawan gaske da ke bin kogi da ya ratsa a wannan yanki a yanzu dai wannan sana'ar tana neman gagara da ya jefa manoman shinkafa cikin zulumi alhaji adamu samba kupto magajin garin kupto ya ce yawancin manoma kwana suke yi a gonakin nasu idan za ka ya zuwa wannan lokaci dai jami'an ma'aikatar kula da muhalli da gandun daji a jihar gombe sun kaddamar da bincike kan waɗannan dabbobi da kuma kogunan malam ino ahmed darekta a ma'aikatar bincike ya ce idan akwai barnar da dorinan ke haddasawa domin gonakansu na dab da gabar kogi to sai dai kuma a halin da ake ciki a watan satumban nan mai zuwa ake sa ran isowar wata kungiyar masana rayuwar dorinar ruwa daga kasar ketare domin tantance adadin dabbobin na ruwa da kuma tsara yanayin waɗannan yankunan sama'ila mai gwambawa shine babban jami'i a kungiyar jewel initiative mai yaƙi da gurɓatar muhalli. Bauchi a Najeriya. Muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. A birnin Kwanni ta jamhuriyar Nijar ana duba yadda wasu manoma ba su cika alkawarin da suka ɗauka ba kan tallafin noman rani da raya madatsar ruwa da ya fi kowanne girma da Amurka ta ba da tallafin. An yi hakan ne don dakatar da matasa daga ficewa cirani da hakan ke jefa su a garari. Ƙasar Amurka ce ta tallafa ma jamhuriyar Nijar ta hanyar Millennium Challenge of Corporation MCC domin raya dam ko gandarin birnin Kwanni domin bunƙasa noman rani da na damana da hana matasa tafiye-tafiye ƙasashen waje suna mutuwa a ruwa ko a sahara da ma yaƙi da ƙaramcin abinci. Sai dai a daidai lokacin da ayyukan sake raya gandarin ke ci gaba da gudana gargaɗin da aka yi wa manoma da kar su yi noma kuma ake ci gaba da biyan su kudaden diya na rashin yin aikin noman har sai kamfanin da aka ba nauyin ya yi aikin na raya gandarin ya kammala nasa aikinsa waɗansu daga cikin su manoman da ke son nuna su 'yan gata ne sun shibke ekokinsu kuma sun nome su yayin da mafi yawan manoman suka hankura na tambayi malam mustapha ali shugaban ma'aikatar ma'aikatar onaha da ke wakiltar gwamnatin kasar ta jamhuriyar nijar game da ayyukan noma a cikin gandarin birnin kwanni ko yaya za su yi da wannan matsalar su da kansu babu formation shekara uku kahin ma a fara proje an yi ta musu waye kai waye kai su hankuri su bar abu kuma aka ce in an bari aka ce diya shi diya ba kaman abun sha hawaye kwa abun da ake mhm. cewa kaman ba dole na a baka abun da kace su kwa to sai aka samu aksari cikin mutanen da aka yi musu waye kai aka sarin su ba su shibka ba kaman cikin jama'a wallahi mutane kun muna ba su yi shibka ba amma an samu kalilan yanzu an samu waɗansu kalilan da suka yi shibka mu ga mutanen nan mu yi ta ja hankalin su mun kace su bari yanzu abun da za mu yi tun da shi doka mu dai on represent leta abun da ya kamata gwamnati yau in ya kamata ya zo ya ce muna da waye shibka ya kamata mu ce mishi ga wane wane wane su suke shibka a nasa bangaren shugaban kungiyar manoma gandari ta daya malam adamu abdu ya ce fa manoma su yi hattara. To bisa ga wagga tahiya ta noma ko kunce ta shibka da manoma sun ka fara. To abin da zan faɗa musu su yi hankuri shibkan nan su barta. Duk wanda ya yi shibka ko da ka yi to shawarar da zan baka ka barta. Wanda bai yi ba ka shi ta shi shibka. Saboda mi saboda mu sun faɗa muna gandari yanzu an miƙa mu entreprise shi ita hukuma ta miƙa mu entreprise gwamnati ya miƙa mu entreprise gandari kenan hannunta shi ke ita an kace ta aiki mu ba mu da wani abu yanzu cikin gangare ita dai hukuma ce ya kamata ta ɗauki kowane ɗan ƙasa a matsayi guda domin barin waɗansu su yi noma yayin da an ka hana waɗansu wannan na sawar sauran manoman ganin ba a yi musu adalci ba a cikin wannan lamari kasancewa kowane manomi waɗanda suka yi noman da waɗanda ba su yi ba dukkansu ana cikin biyan su kuɗaɗen biyar rashin aikin noman da ba su yi ba na bara da na bana haruna mamman ba na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka da daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. Kar a shafa muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. Ga shirinmu na gaba. Zauren matasa. Zauren matasa. Masu raro barkanmu da dawowa sabon shirin zauren matasa na voa da ke taɓa abubuwan da ke ciwo matasa tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen. da ya hada da yaƙi da jahilci shan miyagun ƙwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane a sabon shirin zauren matasa na voa za mu ci gaba da zanta da matasan inda suka taɓo yadda in an yi amfani da lamuni daga gwamnati yadda ya dace wajen ra'a sana'o'i da masu sana'ar to za a samu rage zaman kashe wando matasan da suka hada da ibrahim abubakar yarima ibrahim sd kuswa zaria sambo jibrin sambo da adamawa hawa abubakar yasira yusuf ana sani kafinta Adamu Ibrahim Yanya, Buhari Nusa Kumuriya da Kabiru Idris sun bayyana ra'ayoyinsu a zauren da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja. 'ya'yanka kake koya musu wannan sana'a insha Allah idan har iyaye su ma mata suna tsawatar ma 'ya'yansu suna bin su sau da kafa idan har sun tura yara inda suka je koyon sana'ansu su ringa bin su sa su a gaba su tabbatar da yaran nan sun zo wajen wannan sana'a ya tabbatar da cewa shi ma ogan nasu ya ringa yin adalci kamar yadda yar uwanmu ta faɗa ta ce ba a samun wasu daga cikin mu suna adalci idan har za su sa adalci a cikin al'amuran ni ina ganin walla duk wannan harkan ta'addancin da wayannan abubuwan zai zo ƙarshe babu yanda za a ce ana wannan abun a ce wai kuma ana so a kawo da fatara da wani abu magana ya kamata kafin nan ka kai ɗan kai koyi sana'a to ka san wane ne ka binciki hali shi mai gidan wanda za ka yi koyi eh, sana'a wannan abu ne mai kyau ko ba ka ba a bincike shi a ga shin wannan mutumin kirki ne a tambayi makwabtan shi ko ba ka ba a tambayi makwabtan shi da sauransu ga baki daya don tarbiyyar nan ga baki daya na wurin koyon sana'a ne don in tarbiyya yana lalace wurin koyon sana'a in ka ga tarbiyya ya lalace dama can baka haɗa da mutumin kirki ba in za ka kai mutum koyi sana ɗanka kar ka manta fa tarbiyyar da ka ɗora shi a kai shi zai tashi ka tabbata wanda za ka yi shi koyi sana haru ya kasance shi mutum ne nagari mutumin kirki ne mai tarbiyya wanda kuwa shi karan kanshi zai ɗauki ɗan da yake koya sana tamkar ɗan shi da ya haifa ka zai koya mai tarbiyya. Waye shi da ɗan daji. koyar da kamar wayanda ake kaiwa su koyi sana'a. Da ko wani yaron gidanmu da aka kai yana koyan sana'a a gurin wani bakanike. shi haushin da yake yi sai ce mamani yadda yake aika na siyo sigari wallahi ba na so kaga wannan mummunan abu ne sannan kuma ko shi bai aike su ba wasu makwabtan da suke tare da su suna aikansu kaga wannan kuma ba ɗabi'a ce mai kyau ba kuma idan ka je ka yi magana sai a ce wai ka yi wa yaron ka magana bai kamata a ce ka yi haka ba. ya kamata kuma dokoki ka biya Wato abin da za a wani ya lalata tarbiyyar ɗan da yake koya aiki. Yawa dada abin ake magana ita taba sigari tana cutar da lafiya ne amma Allah ya sa ba ta kawo maye sai dai tana cutar da lafiyar eh? amma mutane da yawa akwai inda aka ware a wajaje inda ake shan taba sigari eh, in a filin jirgi ne in a wasu ma'aikatu ne akwai inda in mai shan taba yana za a yi ware dai can don ba za a iya hana ba haramta shan taba a duniya a hukumance ba. Amma yana cutarwa ai ko? Yana cutarwa mana. Yana cutar da hukumance. Asalin magana ne kafin ka kai yaron ka gurin koyon sana'a ka duba kamfanin nan ba na kafar sa da ka'idoji ga abin da za ka biya tsawon wata kaza tsawon shekara kaza zai iya sana'an nan duk wani lokuta akwai su da ka zo magana ayyukan yaron ka akan sigari ko wani ba a makamancin wannan ba haka muka da kowa amma duk ka da dawo da shi ka gani duk ka tsawatar amma ka kai yaron ka da Allah da kowa mai sana'a ko ko a jikin ka bari akwai akwai abin da okay eh, da da me kike son fada to maganan koyon sana'a eh, ka ce akwai regulation akwai ya kamata akwai regulation eh. da ya kamata a yi masana'antu regulation shi ne ya kamata gwamnati ta sa idanu a wurin kananan masana'antun da muke da su a ƙasa baki daya for example ko kuma duk da ya kamata mu fita duk da ji ba wai gwamnati ba ta sa baki ba ji al sd sd sd sd su wane ne su wane ne gwamnati ba al'umma al'umma ne gwamnati ko ba haka ba in gwamnati ba kai ba daidai ba dole za a fita shi yasa kake wannan magana amma nan duk yawancin masana'antar hannu ne duk wani abin da muka sani illan masana'an hannu da alkairin sana'an hannu a baya na faɗa na ce ba kowane sana'an gwamnati ne zaka ban ni na zo na karɓe shi ba saboda na tabbatar insha Allah idan har Allah ya samu Allah na samun abubuwa da yawa a cikin sana'an hannuna kuma zan yi abubuwa da yawa ina yin abubuwa da yawa a cikin wannan sana'an hannuna ya kamata a ce kawai abin da gwamnati ya kamata kamar yadda na faɗa a baya ta yi kokari tana sa ido wajen ba da tallafin nan yana zuwa wajen wa'anda ya kamata su shi ne kawai magana ba wani abun nan shi babban matsalan da ya sa ita gwamnati karan kanta ba da gaske take yi ba ita gwamnati ba da ita karan kanta gwamnati ba da gaske take ba duk wani abu in gwamnati ta yi za ta yi shi da gaske in ta yanka za ta yi shi da gaske ba abun da za a fidda shi bai isa inda ya kamata a yi ana sani me kike son cewa alai zamani ya riga ya canza yanzu zaka ga masu kuɗin duniya ma ana cewa ba masana'anta ne da su ko wani abu harka ce misali ta intanet din da ake bana yanzu misali a kaman Kano in ka je farm center za ga majority matasa ne wanda ba za su irgu ba duk suna kan harkar wannan intanet kwamfuta wa gyaran waya da sauransu to duk sana'o'i ne ya kamata gwamnati ta rinka tallafa wa yannan matasan kuma yanzu ba wai sai ka tashi ka yi aikin hannu ba in ka tashi wannan wayar data kake samu ta ya kamata mutum ya je ya koyo sana'ar intanet ita ma sana'a ce ta fi zaman banza ta fi ka je ka zauna kai ta wani tunani mara kyau da yanzu bar sana'a ce ma da wasu eh, duniya ma yanzu ta koma ko kimiyya da fasaha ya koma ya koma ya koma bangaren internet ne ko mu kan masana hannun muna amfani da wannan bangarorin wajen tallata kayayyakin mu ah, ko muna ganin fa'idar sa to don haka matasa idan ma ba za su yi aikin karfi ba to su je su koyi harkan nan ta internet saboda akwai abin da na ji ya shirina neman faɗa cewa mata a gida za su iya yin kiwo don ita ma ta taɓa gwada wani kiwo da ta yi da lamarin ya kasance ne kin daina ne ko karin kina gaskiya na daina saboda yadda abinci ni kaji ne lokacin na gwada irin kaji brolas inna nake dan kiwon shaka na buga ke na sa aka buga min keji babba to yanzu abin da ya sa na daina yadda abincin kajin makaran kanshi sun yi tsada baya ta uwa wani kwai ai ba masu kwai bane ai kajin kala kala ne akwai masu kwai akwai da ba masu kwai ba ni ban taba eh ni dai nama ne wannan eh ni ban taba kiwon masu kwai ba gaskiya mata za su yin sana'an nan a cikin gida ba sai mutum ya fita ba eh. amma yanzu gaskiya da abubuwan suka yi tsada abincin kaji ma yayi tsada baya takuwa dole ya sa aka rarrage kiwo kuma an kai su kasuwa ma ba sa farashi wato ba riba dai sosai yin an ba kuma riba yanzu kan da ne akwai riba amma yanzu kan ba ya shira wani shawari zaki bayar yadda za a rika cin ribar yin kiwon kaji a tsakanin mata a cikin gidaje shawaran da zan bayar kawai a rage kudin abincin kaji <laughs> gwamnati ta rage ni rage umul abaisa eh gwamnati ke sayarwa kuma kamfani to a komai daga hannun gwamnati ne yake zuwa aiki saboda da masara ake ake sarrafa su da wani kemikal in to ai yanzu komai ma yayi tsada gwamnati bata raba taki ba bata yi komai ba ta ina to kaga dole abincin kaji yayi tsada ya kamata gwamnati ta sa tallafi akan abincin kaji eh to shine kawai asalin shawaran da zan bayar kenan abincin kaji da kuma duk wasu abubuwan da asali kayakin da a ah, to shi ma kamata a san tallafi za ka ci kiwon kaji yanda abubuwan nan suka yi tsada ya kamata a ce akwai abubuwan da ake magana kaji mutane kuma wajen abinci ba kaji ah, ah. Eh? a ya sira wannan kuma wani abu ne daban a wallahi ba wani abu da bai gaskiya ne ai ba wanda bai san halin da kasan nan talaka suke ciki ba ai an ce in kowa zai rungumi sana'a ba sai ya mamaye da hankali kan gwamnati matasa ku dakata a nan sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu sake dorawa. A madadin muryar Amurka, ni na surwa da Ma'il Hikaya da ni shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Manuniya? Manuniya. Manuniya. Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurka da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance. Ƙasar nan ta talauce ba don komai ba saboda ba a taɓa sata kuɗaɗen al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin. Shirin manuniya ma zai rinka waiwaye. Ba shi yasa ba mu muka ce gwamnati tarayya ita ce babban boko haram. Ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shirin na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya. Baban gidan Jibrin zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridun ne da jaridar leadership tana cewa yanzu haka wasu ɗalibai goma sha biyar na makarantar baptist da aka yi garkuwa da su a kwanakin baya a jihar kaduna sun kubuta shugaban kungiyar kiristoci reshen jihar kaduna joseph haya shine ya shaidawa jaridar leadership cewa ɗaliban su goma sha biyar sun kubuta daga hannun masu garkuwa da su har da kuma har yanzu akwai ɗalibai sittin da biyar ke hannun 'yan garkuwa da mutanen sai kuma jaridar daily trust ta cewa shugaban ƙasa muhammadu Buhari ya yi kira ga sarakunan gargajiya a Najeriya da su ci gaba da taimakawa gwamnati wajen yada manufofi da kuma ci gaban kasa shugaban kasa buhari ya yi wannan kira ne a lokacin bikin bada sandan girma ga mai martaba sarkin bici alhaji nasiru ado bayero ita kuwa jaridar the nation ta yi tsokaci ne game da jigajigan 'yan najeriya da suka halarci bikin daurin auren dan shugaban kasa muhammadu buhari wato yusuf da amaryarsa zara nasiru ado bayero a garin bici da ke arewacin najeriya a ranar juma'an nan jaridar the nation dai ta bayyana cewa kama daga shi kan shi shugaban kasa Muhammadu Buhari zuwa tsohon mataimakin shugaban kasa Alhaji Atiku Abubakar da tsohon shugaban kasar jamhuriyar Nijar da kuma mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo da gwamnoni da dama da shugaban majalisar dattijai su ne suka halarci wannan biki da aka gudanar sai kuma jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran tana cewa kungiyar likitoci masu neman kwarewa a asibitocin koyarwa na Najeriya da ke yajin aiki sun ki amincewa da yarjejeniyar na jan yajin aikin da suke yi shugaban kungiyar dr okoho oyulayo shine ya bayyana hakan ga manema labarai kungiyar likitocin ta ce ta ki amincewa ta sanya hannu a yarjejeniyar wanda uwa kungiyar likitoci ta kasa wato nma ta rattaba hannu a kai tare da gwamnatin tarayya domin kuwa ba su san abin da yarjejeniyar ya kunsa ba tun a ranar ɗaya ga watan agusta ne da kungiyar likitocin ta fara yajin aikin gama gari sai kuma jaridar premium times na cewa yanzu haka gwamnatin jihar kebbi tare da haɗin gwiwa taimakon wani tsohon kanan na soji Sama'ila Dabai sun inganta motocin Land Rover tare da aka maida motar ya koma motar yaƙi ta yadda za a tunkari matsalar tsaro a jihar ta Kebbi. Shi dai kanan Sama'ila Dabai shine mataimakin gwamna a jihar ta Kebbi. Sai kuma jaridar Guardian daya daga cikin manyan labaran tana cewa mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar ya sake bayyana damuwarsa ganin yadda harkokin tsaro ke ci gaba da taɓarɓarewa Najeriya musamman arewacin ƙasar. kasar lokacin da yake jawabi wajen bikin bada sanda na sarauta ga sarkin bici alhaji nasir ado bayero alfarma sarkin musulmin ya ce akwai bukatar haɗa kai tare da juna domin magance matsalar tsaro da ke ci gaba da mamaye yankin arewacin najeriya babin yanci firin murya amurka daga najeriya masu sauraro da wannan muke kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar abokan aikinmu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin ni Hauwa Umar ke cewa mu kasance lafiya.